Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum mu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baballa Hafiz da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Lahadi 12 ga watan Disamba a shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga kanan labarai. Mutane da dama ne suka mutu a Amurka sakamakon wata mahaukaciyar guguwa da ta afku a wasu wurare da ke kudanci da tsakiyar yammacin gasar a daren Juma'a. fiye da yara miliyan ɗari 400 na yankin kudancin asiya ne rufe makarantu ya shafa da aka tsawaita har zuwa shekara ta biyu a wasu kasashe yayin annobar covid-19 a yau lahadi prime ministan isra'ila naftali bennett zai tafi ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa inda zai gana da shugaban ƙasar na yankin gov a wata ziyara mafi girma tun lokacin da ƙasashen biyu suka daidaita dangantaka a bara. To dalla a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa fadar gwamnatin Najeriya ta Aso Rock ta ce ba ta jayayya da masu zanga-zanga akan taɓarɓarewar tsaro ta hanyar buƙatar gwamnati ta ɗauki matakin da ya dace. Ta gwamnatin Najeriya ai za ta yi fushi kan mutane da su nuna damuwarsu a kan abu mara daɗi ba. Kuma dai abin da nake so to Allah don Allah bi wani abu ya fi ƙarfin siyasa. Barna ce ake wa al'umma, barna ce ake wa ƙasa. kuma ana buƙatar haɗin kan kowa da kowa. Malam Garba Shehu kenan mai magana da yawon fadar gwamnatin Najeriya za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa Majalisar Wakilan Najeriya ta sha alwashin kawo ƙarshen rudanin da aka samu a ɓangaren wutar lantarki a babban birnin tarayya da wasu jihohi biyar a Najeriya a kwanan nan. To ko me masana harkokin yau da kullum ke cewa akan batun? Majalisar tarayya da muke da ita Robert Storm ne kawai. Magana wutar lantarki duk wanda ba aka ba da kuɗi ko shara ba a yi ba sun sani sun yi shiru. Duk abubuwan na almun da hana da ake yi sun sani sun yi shiru. Ko me aka kawo wucewa yake yi. Saboda kada wani dan majalisa taba tsammanin cewa 'yan Najeriya za su ɗauke su serious wai akwai waanda suke wakiltar hakkinsu wa'anda za su kare 'yancinsu. Za kuma ku ji cewa wani kamfanin harkokin harkokin tsaro a Najeriya ya fadda rahoto akan yadda tsaro ya kasance a Najeriya a cikin watan Nuwamba. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Lahadi, yau ma muna nan tafa da shirin matasa a duniyar gizo, wanda Shamsiyya Hamza Ibrahim ta shirya za ta kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Mutane da dama ne suka mutu a Amurka sakamakon wata mahaukaciyar guguwa da ta afku a wasu wurare da ke kudanci da tsakiyar yammacin gasar a daren juma'a guguwar da ta haifar da barna mai yawa da yanayi da ba a saba gani ba a lokacin bazara hukumomi sun ce suna sa ran adadin waɗanda suka mutu zai karu gwamnan jihar kentucky ya faɗa jiya asabar cewa akwai yiwuwar akalla mutane saba'in zuwa ɗari sun mutu a wurin guguwar ta lalata wani kamfanin yin kendir a mayfield da ke kentucky an ceto mutane arba'in daga baraguzan ginin gwamnan kentucky andy bisha ya ce zai zama abin al'ajabi idan aka samu wasu da suka tsira daga ragowar ginin kamfanin shugaban hukumar kashe gobara na birnin jeremy creason ya ce dole a wasu lokuta mabuta kan waɗanda suka mutu don mu kai ga waɗanda suka tsira da abin ya ritsa da su Fiye da yara miliyan 400 na yankin kudancin Asiya ne rufe makarantu ya shafa da aka tsawaita har zuwa shekara ta biyu a wasu kasashe yayin annobar COVID-19 a cewar wani sabon rahoton asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF. Hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta buƙaci kasashen yankin da su sake buɗe makarantu gaba ɗaya. Tana gargaɗin cewa illa rashin koyo ta yi yawa kuma za ta daɗe a yankin da ke da ƙarancin samun yin karatu daga gida. Daraktan hukumar UNICEF na kudancin Asiya, George Larry Aje, ya ce gagarumin ci gaba da suka samu na kare haƙƙoƙin yara a shekaru da dama da suka wuce yanzu yana fuskantar haɗari. Ya ce idan muka kasa ɗaukan mataki, za a ji mummunar illar da annobar COVID-19 ta yi nan da shekaru masu zuwa. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. A yau Lahadi, Prime Minister Isra'ila Naftali Bennett zai tafi ƙasa haɗaɗɗiyar daular Larabawa, inda zai gana da shugaban ƙasar na yankin Gov a wata ziyara mafi girma tun lokacin da ƙasashen biyu suka daidaita dangantaka a bara. Tafiyar da yana zuwa ne a daidai lokacin da rikicin yankin ke ƙara kamari yayin da manyan kasashen duniya ke kokarin sabunta yarjejeniyar nukiliya tare da iran isra'ila da wasu kasashen larabawa na yankin gob sun nuna damuwa kan ayyukan iran a yankin benet ya faɗa wa taron majalisar ministocinsa yau lahadi cewa zan tafi haɗaɗɗiyar daular larabawa yau a ziyara irin ta ta farko da wani firaministan isra'ila ya taɓa kaiwa sai dai ba a samu wani tabbaci nan take ba daga abu dhabi haɗaɗɗiyar daular larabawa tare da bahrain da Sudan da maroko sun ɗauki matakin daidaita dangantaka da Isra'ila a ƙarƙashin wani shiri na Amurka wanda aka yi wa lakabi da Abraham Accord da Turanci. kafin ku ji karashin labaran zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Fadar gwamnatin Najeriya ta Aso Rock ta ce ba ta jayayya da masu zanga-zanga a kan taɓarɓarewar tsaro ta hanyar buƙatar gwamnati ta ɗauki matakin da ya dace. Wannan na zuwa ne bayan da wasu 'yan arewacin ƙasar suka fara zanga-zanga a biranen Abuja da Kano don jan hankalin gwamnati ta ɗauki matakan dakatar da zubar da jinin jama'a musamman biyo bayan kona wasu mutane a mota da 'yan bindiga suka yi a yankin sabon birni na jihar Sokoto. wakilin muryar amurka nasiru adamu el hikaya ya tuntuɓi mai magana da yawon fadar shugaban najeriya malam garba shehu a kan batun me gwamnati za ta ce wa masu kalubalantar ta cewa kamar ba ta ɗaukar matakai masu ƙarfi kan waɗannan miyagun iri to na farko dai ina so na ce waɗannan abubuwa da suke faruwa babu daɗi babu wanda yake so ya ji irin waɗannan abubuwa da suke faruwa sun a ce wai sun faru a wani ƙasa ta nesa ma ba mata musu nan Najeriya ba. Saboda haka ita gwamnatin Najeriya ai ba za ta yi fushi kan mutane da su nuna damuwarsu akan abu mara daɗi ba. Mu yanzu dai abin da yake gaban mu ba wai jayayya muke da mutane don su ce a ɗau mataki ko ai kaza ko ai kaza. Mu ba mu jayayya da mutane mu abin da muke so shugaban kasa kamar bai tura wannan wakilci nasa a ba mutane hakuri a yi jaje a yi tattauna da duk wanda yake a ƙasa shugabanni kan wayannan abubuwa wasu ma da yake eh, an san su sun ɗebi kuɗin tsaro sun kasa aka teburi sun sa aljihu maganin Madalla a gaida Nasiru Adamu El Hikaya. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karashen labaran duniyar. Yayin da shugaban Rasha Vladimir Putin ke ci gaba da yin hasashen kasashen yammacin duniya kan Ukraine karfin shugaban china shi jinping ne ya haifar da dogon nazari kan manyan tsare-tsare a lokacin da jami'an diflomasiya na rukunin kasashe bakwai masu karfin dimokuraɗiyya suka da karshen wannan makon amurka da sauran kawayenta na g7 na neman mayar da martani mai ma'ana game da ci gaban da shi yake yi bayan bunƙasa tattalin arziki da soja da china ta yi cikin shekaru arba'in da suka wuce Putin ya mayar da hankali akan tattaunawar da aka yi a birnin Liverpool na Ingila tsakanin sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken da takwarorinsa. Akwai goyon bayan shugaba Joe Biden da yunkurin goyon bayan Ukraine da kuma yi wa Putin kashedi game da tsauraran takunkumai na tattalin arziki. Wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya ce akwai haɗin kai sosai game da matakin da ya kamata a ɗauka idan Rasha ta yi wannan mummunan zaɓi. Masu zanga-zangar kare muhalli sun toshe titina a Sabiya a mako na uku a jere da nuna adawa da haƙo lithium. An gudanar da zanga-zangar ne jiya Asabar duk da yunkurin da gwamnatin kasar ke yi na dakila zanga-zangar ta hanyar amincewa da muhimman bukatun masu shirya zanga-zangar. Dubban mutane ne suka jajirce a cikin yanayin ruwan sama da sanyi don dakatar da zirga-zirga ababen hawa a babban birnin kasar Belgrade da sauran birane da garuruwa. masu zanga-zangar dai na son gwamnatin sabiya da ta kawar da duk wata damar kamfanonin fara aikin haƙar ma'adanai duk da haka cunkoson mutanen ba shi da yawa idan a kwatanta da makonni biyu da suka wuce lamarin da ya nuna an samu baraka a tsakanin shugabannin masu zanga-zangar. Baban Lahafis da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Tarkatarkar da ta faru har aka rasa wutar lantarki a babban birnin tarayyar Najeriya da wasu jihohi biyar a kasar a kwanan nan. Lamarin ya fusatar da kwamitin kula da bangaren wutar lantarki na majalisar wakilai inda ya sha alwashin kawo ƙarshen rudanin da ake samu a wannan fannin ta hanyar binciko gaskiyar abin da ya wakana a lokacin da aka sayar da kamfanonin wutar lantarki a ƙasar. To sai dai ƙwararru na cewa ba girin-girin ba ta yi mai. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta duba mana wannan batu ga kuma rahoton da ta aiko mana. Wannan rudani da ya jawo har aka sauya shugabanni a kamfanin rarraba wutar lantarki na Abuja ya samo asali ne daga wata takaddama da ta faru har ma'aikatan kamfanin suka shiga wani yajin aiki da gwamnati ta ce abin kunya ne a gare ta. Idan aka yi la'akari da makudan kudade da aka zuba a fannin wutar lantarki. wani abu da ya sa aka rushe hukumar aedc ta hanyar shirin bpe wato bureau for public enterprises a turanci aka maye gurbinta da wata sabuwar tawagar riko da hukumar kula da wutar lantarki ta najeriya ta kafa kamar yadda shugaban kwamitin kula da bangaren wutar lantarki a majalisar wakilai magaji da'o aliyu ya yi karin haske akwai wani kuɗi da ake bawa kamfanonin ba da wutar lantarki discos bashi domin ba sa iya karɓan kuɗaɗen da ya kamata domin su gudanar da ayyukansu to tunda wannan in aka ba su kuɗin kuɗin banki zai kwace kuɗin so da so ba ba su wannan ba shekaran jiya waccan sai muka tashi da cewar ƙungiyar odago ta masu aikin wutar lantarki za su yi yajin aiki har sun fara kashe tashoshin wuta da ke abuja da kogi da wani bangare na naija wannan yasa hukumar da take sai da kayan gwamnati bpe ta shiga cikin magana da maka maka kira su me yake faruwa su kawo mana bayani kan cewa yau shekara hudu ba biya su ko kwabo ba na allowances ɗinsu domin wannan kamfanin ba su da kuɗi abin da ya faru kenan amma babu hannun shugaba muhammadu buhari a ciki Shi ma ɗaya cikin 'ya'yan kwamitin Abubakar Yahaya Kusada ya ce wannan batu na gyaran wutan lantarki a ƙasar ya ɗauki tsawon lokaci amma yanzu za a yi wa tuƙa hanci. In ban da harkar tsaro to babu wata sakta a ƙasar nan da ta yi cimaɗaɗɗi da rikici irin harkar wutan lantarki to ta zo ta biyu wajen rashin gane ina aka dosa amma duk da haka nan majalisar ƙasa musamman majalisar tarayya muna bincike mu gano shin waya ma aka aka sai da wutar lantarki na so aka sai da ma ya aka cinikin ya ake biyan kuma wani hali suke ciki yanzu. To sai dai mai fashin baki a al'amuran yau da kullum kuma tsohon mukaddashin shugaban kungiyar kwadago ta ƙasa Comrade Isa Tijjani yana ganin an daɗe ana bincike a fannin wutar lantarki amma ba a samu mafita ba saboda wasu dalilai na daban. Majalisar tarayya da muke da ita Robert Stump ne kawai. Magana wutar lantarki duk wanda ban aka ba da kuɗi ko shara ba a yi ba sun sani sun yi shiru duk abubuwan na hana da ake yi sun sani sun yi shiru cin hanci da rashawa da ake yi sun sani sun yi shiru ko me aka kawo wucewa yake ko me aka kawo wucewa yake saboda haka kada wani dan majalisa ko na tarayya ko na dattawa ya taba tsammanin cewar 'yan najeriya za su dauke su serious wai akwai wa'anda suke wakiltar su wa'anda za su kare yancin su karya ne babu wani abu ba wani abu majalisa kawai dai a je a ci gaba da cin kare ba babbaka kuma mun zo wurin bakin tuka tuka tuk abin jira a gani shine yadda binciken zai kasance a majalisar dokokin kasar bayan an kwashi shekaru da dama ana kai gwauro ana kai mari akan samar da wadataccen wutar lantarki a kasar Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda da wannan rahoton. Wani kamfanin ƙwararru kan sha'anin tsaro a Najeriya ya fidda wani rahoto a kan yadda tsaro ya kasance a Najeriya a cikin watan Nuwamba. Kuma masana sun yi tsokaci game da batun. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina kaina. ko da yake alkaluman da kamfanin beacon mai bincike kan sha'anin tsaro a najeriya ya fitar na nuna cewar a watan nuwamban da ya gabata an samu raguwa na kashe-kashen da ke faruwa a cikin najeriya dr kabiru adamu shine shugaban kamfanin ga kuma karin bayanin da ya min fotinmu na watan goma sha wato watan novemba ya nuna an samu raguwa na kashi arba'in da ɗaya dangane da mace-mace da ake samu a ƙasa in ka hada da alkalma da muka samu a watan goma wato watan oktoba kenan duk da yake ripotin kuma ya nuna cewa an samu karuwa na kusan kashi 38 na sace-sacen jama'a don karɓar kuɗin fansa Dr. Kabiru Adamu ya kuma yi bayani akan yadda rahoton ya gano karuwa da kuma raguwa na hararan da ake kaiwa a wasu yankunan Najeriya. alkal abubuwa guda goma sha hudu ne dangane da matsalar tsaro wanda muke uh, tattarawa mu tantance sannan mu fito da wayannan alkaluman to abin da ya karu wanda ya fito fili shine wannan sace-sace na jama'a don karban kudin fansa na ɗaya kenan na biyu a watan goma mun ga raguwan wayannan hare-haren a bangaren arewa maso yamma da kuma tsakiyar najeriya sai muka ga karuwan matsalolin tsaron a yankin kudu kenan gaba ɗaya hagar watan goma din ma sai muka nuna cewa lalle kusan yankin gudu ya anshe ragaman matsalar tsaro daga daga arewa to a tattare da wannan kuma in ka diba ɗaya daga cikin wannan ababen guda goma sha hudu wato matsalar ta'addanci an samu raguwa na hare-hare da 'yan kungiyoyin nan suke kaiwa a arewa maso gabas a zahiri ma sai alkalin ya nuna cewa duka bangarorin nan guda shida na Najeriya wato arewa maso gabas nan ne aka samu matsaloli na tsaro bisa ga jimillan na abubuwan goma sha hudu mafi karanci a yankin arewa maso gabas. To ko waɗanne hanyoyi ne kamfanin ya bi domin cima waɗannan alƙaluma? Muna tattara bayanai ne bisa ga abubuwan da ke faruwa ɗaya ɗaya har guda goma sha hudu kuma muna da hanyoyi ɗaya ɗaya har dari da goma sha hudu waɗanda muke amfani da su wurin tabbatar tabbatar da cewa an tantance wayannan alkaluma kafin fito da wayannan bayanan. Masana tsaro irin su mejo Muhammad Bashir Shu'aibu Galma mai ritaya na ganin cewa akwai buƙatar gwamnatin Najeriya ta ke wayar irin waɗannan kamfanoni da sauran masana tsaro domin gano yadda za a taru a yi wa tafkar hanci musamman da yake a halin yanzu tsaro kusan shine babban matsalar Najeriya. A yanzu aka zauna din za a fito da dabaru iri-iri da na soja na na duk wata hanya dai da ka sani da ko duk wani abu da ka sani zai taimaka a yi su fito da shi idan na military din ne za a fito za a fito da shi in na intelligence gathering ne za a fito da shi zai zama an haɗa wannan gungu ba tare da kowa ma ya sani ba su zauna su ba da rahoto kuma a sake dubawa. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To ma sauraro kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Bayan haka a ko da yaushe za a iya sauraron mu a shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. kowa ne kafafen sada zumunta na taka muhimmiyar rawa ta rayuwar dan adam ta yau da kullum sai dai ya danganci yanayin da ake mu'amala da su wato ko ta hanyar inganta rayuwa ko kuma gurɓata ta a cikin shirin namu na wannan rana za mu taɓo batutuwa da suka jibanci yadda matasa ke mu'amala da shafukan facebook instagram twitter tiktok whatsapp snapchat da dai sauransu waɗanda ke kan gaba wajen sada zumunta a faɗin duniya misali a tarayyar najeriya sama da kashi 45 na al'ummar kasar matasa ne kuma ɗaya daga cikin kalubalen da suke fuskanta a halin yanzu shine rashin aikin yi abin da ya sa da dama daga cikin su ke rungumar waɗannan kafafen don baje kolin su fasahar su da kuma baiwar da Allah ya basu da nufin newa wa kansu mafita Idan za a iya tunawa da wannan kashi shirin matasa a duniyar gizo ya soma a farkon wannan shekara kuma kamar yadda na yi alkawarin waiwaye kan wasu daga cikin jerin shirye-shirye guda 44 da muka kawo muku wanda ni Shamsi Hamza Ibrahim na saba gabatarwa za mu dora a sauraro lafiya. sunana umul kairi abdulmumin iliyasu ito ciniki akan kafar sada zumunta wani abu ne da ya zo a matsayin ci gaba saboda a da abubuwan da ba ma iya samun su sai an tafi kasar waje wani kuma ba shi da halin tafiya yanzu an samu ci gaba da zaka iya samun su kana zaune a gida sai dai ka aika kuɗi kuma kaya ya zo ya same ka a waje na gaskiya ci gaba ne shin kin taba cinikayya a kafar sada zumunta sosai na sai abubuwa da yawa a kafar sada zumunta kuma alhamdulillah na same su duk da dai akwai wani lokaci kuma da aka samu akasi na tura kuɗi kuma ba a samu kayan ba akwai kyakkyawan sanayya ki da waɗanda kuka yi cinikayyar gaskiya duka wa'inda nake siyan abu a wajen su ban taɓa sanin su ba sun yi tallan kayan su ne a kafar sada zumunta na gani na bibiye da sana'o'in nasu yake addresses din su da pages din su wanda ya tabbatar min da cewa eh suna yin sana'ar daga nan na nuna interest ina akan abin da suke siyarwa na tura kuɗi na kuma aka kawo min kayan dai a sha'afa shirin matasa a duniyar gizo ake saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu bari mu ji ta bakin wasu matasan da kafar yanar gizo ya taimaka musu a harkokin sana'o'insu. Sunana Fatima Muhammad Salis wacce aka fi sani da Sans Fatiti mawaƙi rnb Gaskiya social media babban zan ce ya bani gudunmawa sosai ga kariya dina da kuma business abubuwan da nake sai da ran ina business sunan brands ina brands by sales ta hanyar kariya dai mutane da yawa da suka sani yanzu sun sani ne ta hanyar social media da yawa wasu ma taba gani na a fuska ba ko sun gani a wani wuri ina waka ba social media nan dai nan suke gani na sanan ne har nake samun daman wasu mutane suna gayyata na in zo musu masu wasa ko wani abu tun da tun a farko dai na fara yin social media ina dan yin wakokin mutane ina dan saka kadan kadan a haka dai har na dan fara samun mutane suna zuwa suna kallo ana cewa yayi haka haka haka har abin ya tafi ya kai wurin wasu manyan masu waka wanda su ma suka kira ni da kansu suka bani dama na dan masu wasa da sauransu har yanzu dai muka inda muka yi sunana bashir yaya kuma ni am into business and printing da customized packages da gift packages mutum bai san me zai samu ma ko mamayin shi ba ko friend din shi ko matanka kana bukatan gift for birthday or anniversary and stuff like that can muke zai taimakawa mu yi packages da people za su so so na fara business din nan ne a can 2019 ending of 2019 dai na fara so abin da ya taimaka min with social media is already dama ni a popular school a kaduna na tashi so when ka tashi from a popular school already kana to connect da wasu mutane you have friends already da za su supporting inka no matter what ni kuma mai jama'a ne already ina da friends that are into movies advertising music masu businesses and stuff so da na fara business ina it was easy in same su one on one duk su taimaka man da reposting wani su man reposting su ce to ga abin da nake yi yanda su ma followers din su za su gani su bi ni yanda followers din another person su ma za su gani su bi ni so from there ne ma na fara samun customers ina har da zo na buɗe nawa page din yanda wanda ba su ma da phone number za su samu na instagram ko su same ni a twitter ko kuma wanda su kuma ba su instagram za su samu na a number member na street force su gama me suke so and then su turo pictures because muna dealing da pictures a mutane ke za a sa hoton mutum akan kofi ko za a sa hoton mutum akan filo irin abubuwa dai da ire su dai so zan iya cewa social media ya taimaka ma because ni yanzu a ah, 80% of business in da nake yi a social media ne because kowa na social media ne our governor mu na social media president is on social media so mun tafa ma souvenirs for senators and souvenirs na biki and stuff su ma in ba social media ba ba inda za su gan pictures da videos and products din da muke yi ba to wasu a social media suke gani irin abubuwan nan da su ma za su ce wow ya musu kyau su ma za su tafo mu mu ma masu irin abin da suka gani to with that zan iya cewa gaskiya social media na helping 80% of irin business da muke za mu dakata da shirin amma kar a manta ana iya sauraron duk shirye-shiryenmu da suka gabata musamman matasa a duniyar gizo ta shafinmu ta yanar gizo godiya mara misaltuwa ga mahukunta da ma'aikata sashen hausa na murya amurka da ku masu sauraro da ke bibiyan shirin ni shamsi hamza ibrahim ke mana fatan alkhairi mu sake haduwa a shiri na gaba bisalam madalla a gaida shamsiya hamza ibrahim Yanzu kuma bari mu karanto muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. wasiƙa ta farko ta fito ne daga babba Haruna Bajoga na kungiyar Arewa Media Writers. Ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Ku tambaya mana shugaba Buhari ina aka kwana ne akan alkawuran da ya daukar wa 'yan ƙasa cewa zai magance matsalar tsaron ƙasar idan aka zaɓe shi. Shi kuma Shehu Adamu Rajau cewa ya yi. Hakika mun kori gwamnatin Jonathan daga mulki ne bisa sakacinta na rashin iya kare mana rayuka da dukiyoyinmu. Abin mamaki kuma sai muka ga har yanzu abin babu sauyi. Don haka gaskiya mu dai gwamnatin APC ta yi mana bazata. Domin dai ba mu taɓa tunanin cewa za mu fasa gori ba mu ganta da tsutsa ba kuma da rana tsaka. Allah ya kyauta. Wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga Isa Lawan Girgir magajin garin Girgir a jihar Yoban Najeriya. Ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Yadda 'yan Najeriya ke ganin laifin shugaba Buhari akan matsalar tsaro a arewacin kasar a gaskiya sun bar jaki ne suna bugun taiki. Ya kamata a duba yadda jami'an tsaro ke gudanar da aikinsu. Shin suna aiki bisa gaskiya da kishin ƙasa? Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi. Zanga-zanga ita ce yaren da gwamnatin Najeriya ta fi fahimta. Saboda haka muna goyon bayan masu yin zanga-zangar gwamnati da samar da mafita bisa halin da yankin arewa ke ciki. A sace, a ƙone, amma gwamnati ta koma gefe ta yi gum. Sako daga Abubakar Kawo Girgir. Daga nan sai wasikar da ta fito daga Aliyu Usman Taka Lafiya, ma'ajin ƙungiyar muryar talaka ta ƙasa reshen jihar Kebbi. ya ce hakika ba za a daina ayyukan ta'addanci a jihar zamfara da sauran makamantan jihar ba har sai an rinka yanke hukuncin kisa a bainar jama'a a kan 'yan bindigar da suka hana kasar mu zaman lafiya wasiƙa ta ƙarshe kuma cewa ta yi salam voa hausa hakika matakin mahukuntan kasar saudiya na haramtawa 'yan najeriya zuwa kasar su sakamakon bullar wata cuta mai kama da omicron wannan san ba daidai ba ne don haka muna addu'a allah ya mana katangar karfe da wannan muguwar cuta da ke neman hana mu sauke farari to madalla yanzu kuma sai labarai a takaice mutane da dama ne suka mutu a amurka sakamakon wata mahaukaciyar guguwa da ta afku a wasu wurare da ke kudanci da tsakiyar yammacin gasar a daren juma'a guguwar da ta haifar da barna mai yawa da yanayi da ba a saba gani ba a lokacin bazara hukumomi sun ce suna sa ran adadin waɗanda suka mutu zai karu gwamnan jihar kentucky ya faɗa jiya asabar cewa akwai yiwuwar akalla mutane saba'in zuwa ɗari sun mutu a wurin guguwar ta lalata wani kamfanin yin kendir a maple da ke kentucky an ceto mutane 40 daga baraguzan ginin fiye da yara miliyan 400 na yankin kudancin asiya ne Rufa makarantu ya shafa da aka tsawaita har zuwa shekara ta biyu a wasu kasashe yayin annobar covid-19 a cewar wani sabon rahoton asusun kula da kananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef hukumar ta majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci kasashen yankin da su sake buɗe makarantu gaba ɗaya tana gargaɗin cewa illa rashin koyo ta yi yawa kuma za ta daɗe a yankin da ke da ƙarancin samun yin karatu daga gida. A yau Lahadi, Firayim Ministan Isra'ila Naftali Bennett zai tafi ƙasa haɗaɗɗiyar daular Larabawa, inda zai gana da shugaban ƙasar na yankin Gov a wata ziyara mafi girma tun lokacin da ƙasashen biyu suka daidaita dangantaka a bara. Tafiyar da yana zuwa ne a daidai lokacin da rikicin yankin ke ƙara kamari, yayin da manyan ƙasashen duniya ke ƙoƙarin sabunta yarjejeniyar nukiliya tare da Iran. To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin madauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Baballa Hafiz da ya taya na gabatar da shirin da Salomon Abu wanda ya haɗa shirin ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.